أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمد الفاتح الخاتم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم ورضي الله تبارك وتعالى عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أجمعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا همة الشيخ حضري لنا بهذا المحضر ولتعطفي بنظرة تأتي لنا بالزفر سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آه الحمد لله في قبل كراتمنا آه مختصر الأخضري آه muna cikin halka ta biyar yanzu insha Allah wanda wannan halka ta biyar a halka ta hudu Allah ya ba mu nasara ya ba mu iko mun kammala magana akan farillan alwalla ga baki ɗaya. Yanzu za mu shiga sunnonin alwalla. Yawwara, sunnonin alwalla Malam ya ce mana wasu na nuhu, amma sunnoninta bai faɗi nawa ba ne ba, don a ɗazu a farillai ya ce mana guda bakwai, ko? Fara'idul wudu'i sab'un, ko? to amma nan cewa sai ce mana wasu na nuhu bai faɗa mana ba to mun kirga mu gani mana nawa ne gasul ya daina ilal ko aini inda shuru'i daya wal madmadatu biyu wal istinshaqu uku wal istintharu hudu wa raddu mashir ra'si biyar wa mashul uzlaimi shida wa tajdidul ma'i lahuma bakwai wa tartibu bainal fara'idi takwas to kaji ko to guda takwas ne sai ce to wasu nan sunnonin sallah arwallah guda takwas ne gaslul yadaini ilal ku'aini inda shuru'i na farko akwai wanke hannu zuwa idan sau kafin a fara alwallar anan idan mazubin da mutum zai yi alwallar da shi buɗaɗɗen mazubi ne to in hannun shi ba a wanke yake ba to ba zai fara tsoma hannun a ciki ba ya ɗebo ruwa sai dai ya rika tuntsirawa ya rika tuntsiro shi yana wanke hannun dan kar a je da dauɗa ya sanya amma idan ya tabbata misali ya shiga ban daki da ya fito sai da ya tsaya wanke hannun shi tas sannan sai zo zai fara alwala to wannan babu laifi zai iya tsoma hannun shi a ciki an fahimta abinda dai ake so a tabbatar hannun yana da tsarki kafin a sanya shi a ciki to tunda yanzu alwala zaka yi kuma baka tabbatar da hannun yana da tsarki ba kuma zaka rika sa hannunka da cikin ruwan kana ɗebowa misali ga wanda ba da buta yake ba kenan wani gwangwani ne ko wani roba ko to wannan sai ya tuntsira ba hannun zai tsoma shi sai ya tuntsira ya wanke shi sai ya wanke na dama so uku zuwa wuyan hannu ya wanke na hagun so uku zuwa wuyan hannu sannan kuma sai ya ci gaba da tsoma hannun babu laifi in kuma dama a buta ne shikenan ba magana tunda kullun tuntsirawa ne za a yi ta yi ba za a sa hannu a ciki ba to wanke hannu zuwa idan sau wato zuwa ƙarshen tafi kenan sau uku na dama sannan sau uku na hagu sannan wal madmadatu sai kuma kurkurar baki ita ma sau uku wal istinshaku sannan sai a sai a shaka ruwa a shaka shi a hanci mutumin da ba azumi yake ba ana so ya dan shake shi da dama amma ba kuma yadda zai shake shi ba har ya wuce masa makogwaro ko ya wuce baki a a shaka dai ta madaidaiciya to zai shakan sau uku wal istinsaru sai kuma ya face sau uku an fahimta sai wa raddu mashin ra'asi ɗazu ko in ce a halka ta baya mun yi magana akan shafar kai na ce in aka shafe shi daga goshi zuwa ƙeya farilla to ka juyo daga ƙeya ka dawo goshi to wannan sunna ne wa masuhul uzunaini sannan shafar kunnuwa yanda ake shafar kunnuwa shine idan shi ma an taɓa ruwa sai a sa yatsa manuniya sai a sa yatsa manuniya a cikin kofar kunne babbar yatsa sai ta dawo bayan fata kunne sai a murza haka ake yi to shi ma sunna ne wa tajdidul ma'i lahuma sannan a sabunta ruwa lokacin da za a shafi kunnen ba wai da ka taba ruwa ka shafi kai ba kawai za ka taho ka shafi kunne in kai haka ka bar sunna ɗaya amma yanda ake idan ka gama shafar kai sai ka sake taɓa ruwa a hannunka sai ka yi shafar kunne shine tajdidul ma'i lahuma wato a sabunta ruwa dan me lahuma ai li ajlihi ma dan shafar kunnen da za a yi sai a tartibu bainal fara'idi a jeranta farillai menene ma'anar jeranta farillai alqur'ani ya jeranta mana su ya allazina amanu idza qumtum ila salati fasilu wujuhakum wa aydiyakum ila almarafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ila alka'bayn kaga wannan farallan guda hudu Qur'ani wanke fuska ya fara faɗa sannan ya ce sai wanke hannu zuwa gwiwar hannu sannan sai shafar kai sannan sai kafa to ka jera su yadda Qur'ani ya jera su kenan bai kamata mutum ya wanko kafa ba sannan ya zo ya wanke fuska sannan ya koma ya shafi kai sannan ya dawo ya wanke hannu kaga ya hargitsa bai jeranta ba to in yi haka ya bar sunna amma ya jeranta su yadda suke to wannan ita ma sunna ce wannan su ne sunnoni guda takwas na alwallah malam sai ya ce wa man nasiya fardan min a'ba'ihi to yanzu zai mana wani bayani ya kamata mu mai da hankali sosai saboda yana da muhimmanci wannan bayanin yace mutumin da ya manta farilla min a'ba'ihi daga gaban shi fa in tadhakkarahu bil qurbi to idan ya tuna wannan farillar a nan kusa fa'alahu wa ma ba'adahu sai ya aikata ta da abin da ya bayanta an fahimci wannan ko sai na yi ƙarin bayani mutum ne yake alwala wanke fuska menene na san da za a ce mun farilla ko to kawai da ya zo ya yi kurkuren baki ya shaƙa ruwa ya face me zai yi ba fuska zai ba kawai sai ya manta sai kawai ya kama wanke hannun shi zuwa idan sau zuwa zuwa gwiwa ya wanke hannun dama ko ya wanke na hagu sai ya tuna ni zai yi sai ya dawo ya wanke fuska to in ya wanke fuska ai hannu ya riga ya wanke wucewa zai yi a'a sai kuma ya sake wanke hannun again misali ya bar fuskar sai da ya wanke hannu ya shafi kai yana wanke kafa sai ya tuna ni zai yi ya tuna ya sai ya tuna ya manta bai wanke fuska ba sai dawo ya wanke fuskar sai ya sake wanke hannayen zuwa gwiwa sai ya sake shafar kai sai kuma ya wuce kafa an fahimta shine idan mutum abin shine yake nufi da mutumin da ya tuna farilla ta alwala a wani gaba shi wanda bai wanke ba bai tuna ba sai ya tuna shi da wuri shine ma'ana bil qurbi din tazakkarahu bil qurbi ai ya tuna shi da wuri fa'alahu to sai dawo ya aikata wannan farillar da ya mance wa ma ba'adahu kuma sai jeranta abin da ke baya ko da daman ya wanke shi to sai ya sake maimaitawa wa in tsala amma idan ya ja lokaci menene jan lokacin shine har sai da ka gama alwallar har ma sai da ka bushe shine kawai daga lokacin in dai sai da ka bushe sannan ka tuna to fa'alahu wahadahu wannan farilla ita kaɗai za ka yi misali kana alwala sai ka mance baka wanke fuska ba baka tuna ba har ka ida alwala har ka tafi sai bayan ka tuhuma sai ka tuna har ka bushe a lokacin to yanzu kawai ruwa zaka samu fuska kawai zaka wanke shikenan ko kuma hannu ne ka mance zuwa gwiwa baka tuna ba sai da ka gama alwala har ka bushe sannan ka tuna ko kuma har ka tashi ka tafi sannan ka tuna to kawai yanzu da ka samu ruwa wannan hannun da ka bance shi kadai zaka wanke saɓanin yanda idan kana cikin alwallan ne ko kuma baka bushe ba ka tuna to in ka ɗau in ka wanke wannan farillar duk abin da ya biyo bayan ta sai ka sake ta sashi an fahimta to wannan shine sai cewa yayi idan kuma aka yi ara shi ma kila har sai da ka je kai sallah sannan ka tuna ah kai da zufa da nayi alwalla ban wanke fuska ba a dazu da nayi alwalla ban shafi kaina ba a dazu da nayi alwalla ban wanke kafa ba a dazu da nayi alwalla ban wanke hannu na zuwa gwiwa ba gashi kuma har kai sallah to ya za ka yi sai ka dawo ka wanke wannan farillar da ka bari fuska ce ka bari wanke ta hannu ne ka bari zuwa gwiwa wanke shi ina yawan faɗin zuwa gwiwa dan shine farilla kun san zuwa bakin idan sau ba farilla bane ko kai ne ka manta baka shafa ba to dawo ka shafe shi kafa ce dawo ka shafa ka wanke to amma bayan ka wanke sai ayi yaya sai ka koma wannan sallar da kai sai ka sake ta an fahimta shine wa aada ma salla qablahu to sai ya dawo ya ya sake sallar in dai har ya sallaci sallah to sai ya dawo ya sake sai ce amma wa in taraka sunnata amma idan ya bar sunna fa alaha wala yidu sala to zai sake wannan sunnar zai aikata wannan sunnar amma ba zai sake sallah ba to anan ma akwai karin bayani mutumin da ya mance kurkuren baki bai tuna ba sai yana shaƙa ruwa to da ya shaƙa ruwa zai dawo ya kurkura bakin kuma ba sai ya sake shaƙa ruwan ba dan me saboda sunna ce jeranta sunnoni ba sunna ba ce shi mustahabbi ne shi kuma mutum da ya bar mustahabbi a sallah ba ya da alwala alwala shi ba ta kai ba ko da gangam ya bari haka mutumin da ya mance bai kurkura baki ba sai da ya fara wanke fuska sannan ya tuna yaya zai yi to tun da ka fara wanke fuska ai ka shiga farillai to ba a barin farilla dan a dawo na sunna so da haka baka tuna ba ka bar kurkura baki ko ka bar shakar ruwa sai da ka fara wanke fuska to ba za ka baro fuska ka dawo ba kawai za ka ci gaba da alwala sai ka ida ta tas sai ka zo sai ka kurkura baki shikenan in shakar ruwa ce kawai sai ka zo ka shakar ruwa an fahimta wato idan ka tuna sunna kana cikin sunna ta alwala to sai ka dawo kai wannan sunnar ita kadai kawai sai ka koma daga inda ka tsaya alwala ka sai ka ci gaba amma in baka tuna sunnar ba sai da ka fara yin farilla wato ka fara wanke fuska to anan fa baka dawo ba dan ba a sako sunna a dawo ayi farilla ai ba a bar sako farilla a dawo ayi sunna kawai zaka ci gaba da alwala sai ka ida sai ka dawo ka aikata wannan sunna to idan sai da ka je kai sallah sai ka tuna a'a ɗazu fa da na yi alwala ban yi kurkuren baki ba to kurkuren baki menene sunna ce ko to sai ka zo ka kurkure bakin amma ba za ka sake wannan sallar ba daman ka yi wannan kurkuren bakin ne don ka ɗora alwallaka ta dawo daidai don sallar da za ka yi a gaba amma wannan da ka riga ka yi shi kenan ta zamna ai ya za a ce a ta zauna to ai ka tuna ba wai sallah ba alwalla ma an ce lokacin da ka fara farilla ba ka sako ka dawo dan wannan sunna da ka bari ba balle sallah a ce zaka sake ta saboda sunna ba a sakewa an fahimta duk mutumin da ya manci sunna a alwallashi daga cikin sunnonin nan guda takwas bai tuna ba sai bayan har yayi sallah to kawai wannan sunnar ita kadai zai zo ya aikata kuma sallar ba zai sake ba kawai ya dai gyara alwallashi ce saboda sallar gaba Allah sa an fahimta yace wa man nasiya lum'atan duk mutumin da ya mance lum'a menene lum'a shine duk gurin da ya kamata ka wanke ruwa ya taba sai ka ketare shi ruwa bai taba ba wani dan gurbi kadan misali a wankin hannu zuwa gwiwa sai ka bar wani wuri inda ruwa bai taba ba misali a wanke kafa sai ka bar wani wuri inda ruwa bai taba ba misali a wankin fuska sai ka bar wani wuri inda ruwa bai taba ba shi ake cewa lum'a to mutumin da ya bar lum'a ya manta ga salaha wahadaha to wannan kawai ita kadai zai wanke kaga dazu an ce farilla ta alwala in ka barta idan a kusa ne kafin ka bushe zaka aikata shi da abin da biyo ta baya in ko bayan ka bushe ne ka tuna zaka wanke ta ita kadai wannan farilla ko to amma lum'a ko an kusa ka tuna ko a nesa kawai iya mahallin ta zaka wanke shi yasa ce ga salaha wahadaha biniyatin amma da niyyar wannan wankewar wankewar lum'a ce wa in salla qabla zalika ada duk mutumin da ya bar luma a jikin shi bai tuna ba sai bayan yayi sallah ya gani ko aka faɗa mai ko ya tuna ya bari to zai zo ya wanke wajen wannan lum'ar sannan kuma ya sake sallah me yasa saboda duk inda ake barin lum'a zaka iske farilla ce duk inda ake barin lum'a zaka iske farilla ce to shi ya sanya in ko aka bar lum'a kenan kamar an bar wannan farillan ne ba aikata ba ka kula da gabanka gabaki ɗaya duk inda ga lum'a to gurbin farilla ne sai cewa man tazakkar al-madmadata wal istinshaqa ba'da an shar'a fil wajhi fala yarji'u ilayhi ma hatta yutimma wudu'ahu mutumin da ya mance kurkurar baki ko ya mance shakarwa bai tuna ba sai da ya fara wanke fuska to ba ya baro wankin fuska bai dawo zuwa gare su a'a ya ci gaba hatta yutimma wudu'ahu har sai ya cika alwallar shi sai ya dawo wannan na riga na yi magana shi a baya ko ko shine nace mutumin da ya manta sunna bai tuna ba sai da ya fara farilla shine da ban na buga wannan misalin yanda ya bayani to kawai karin bayani ne cikin abin da da ya gaggawar fada da ba to wannan kenan sai malam ya ce to fadailuhu yanzu kuma zai gaya mana mustahabban alwala to mustahabban nan shi ma kamar sunnoni bai gaya mana ko guda nawa bane to mu lissafa mana shi ma mu gani na daya at-tasmiya na biyu as-siwaku na uku az-zahir ala ala ala ad-darbati al-ula fi al-wajhi wal yadayn ala al-ghaflati al-ula ne anan wannan dabartawa nuskha wannan tawa tana da kure waz-za'idu ala ala al-ghaflati al-ula fi al-wajhi wal yadayn shine na na uku na hudu albidatu bi muqaddamin ra'si na biyar tartibu sunani na shida qillatul ma'i alal udwi na bakwai taqlimul yumna alal yusra bakin bakwai ya tsaya amma ga takhlilul asabi'il yadaini ko ga ga takhlilul asabi'ir rijlaini ga takhlilul lihiyatil khafifa fil wudu'i dun al kasifa duka dai wato wannan abin da shi ya kawo kenan ko yace na farko daga cikin mustahabbai akwai at-tasmiya shine farawa in zaka fara kace bismillahir rahmanir rahim to farawa da bismillahi bismillahi shine tasmiya wato in zaka Allah kace bismillahi na biyu al-mustahabbai shine as-siwaku yin aswaki wannan yin aswaki din nan koda ya tsarkaka sa ka murza ka murza ka murza ka kurkure ka zubda ka samu lada aswaki dan ka'ida koda mutum ya zo zai alwala sai ya zuba ruwa a baki kawai sai kurkura kurkura zu da bai sa yatsa ba to ya aikata sunnar alwala wannan yatsan da zai sa a matsayin asuwaki take mustahabbi ne na uku daga mustahabban alwala az-za'idu 'ala al-ghaslatil ula fil wajhi wal yadayn wankewar da zaka wa fuskar ka in ka wanke so daya in dai ta haɗe fuskar duka a wannan wankin daya to ka sauke na farillarka saboda haka wanki na biyu da za ka yi da na uku duk mustahabbai ne wasu malamai suka ce a wanki na biyu sunna ne wanki na uku ne mustahabbi haka wanke hannu zuwa gwiwar hannu in a wanki ɗaya ka tabbata ka haɗe hannun duka ya haɗu to ka gama farillarka na biyu a matsayin sunna yake na uku a matsayin mustahabbi me ya sanya sai ya dakatar da ka'idar akan cewa الزائد على الغسلة الأولى في الوجه ودين كدai ya faɗi fuska da hannu kadai zuwa wuyan zuwa gwiwa dalili daman shi kai so ɗaya ake shafa saboda haka ba bukata ita kuma kafa ba kilgawa ake ba kawai wankewa ake hatta fita shi ya sanya kawai sai ga to in haka ne a farillan nan da ake magana daga fuska sai hannu su ne kawai ake iya karawa wanki to wannan wankin na farko farilla na biyu sunna na uku mustahabbi sai ce mustahabbi na gaba shine albidayatu bi muqaddamir ra'si farawa daga gaban goshi in za a shafi kai ko albidatu bi muqaddamir ra'si farawa daga gaban goshi wajen wankin fuska da kuma wajen shafar kai a tabbata inda aka za fara daga gaban goshi lokacin da za a wanke fuska to anan me yake nufi ita dai a wanke fuskar daga dukanta tun daga bangoshi wajibi ne to amma ko da za ka ɗauka daga misali sai ta idan ka sai ka yi sama ka shafo sannan ka dawo ƙasa ya yi amma mustahabi ya kamata daga sama za ka ɗauko ka yi ƙasa amma inda za ka ɗauka daga nan ƙasa ka yi sama in dai ka kai can ɗin ya yi amma ba haka ake so ba to farawa daga bangoshi a yi ƙasa ɗin ka yi daga sama ka yi ƙasa shine ake nufi da cewa mustahabbin da yake nufi in ji malam sai ce wa tartibu sunani sannan jeranta sunnoni a wankin hannu zuwa wuyan hannu sannan kurkurar baki sannan shakarwa sannan facewa ka yi su haka a jere mustahabbi ne sannan waqillatul ma'i alal udwi sannan a karantar da ruwa akan gabbai kar a rika zubar da ruwa fu in za a yi alwala ai ta shura ruwa da yawa a ba a so mustahabbi a zuba ruwa kaɗan amma ko ba tare da kaidi ba kuma kar a ce ruwa kaɗan sai ka ce to iya fiya wata ɗaya ake nufi a'a ai jikin wani da na wani ya sha bamban jikin wani da kaushi jikin wani da laushi jikin wani mai kabri ne jikin wani ɗan siriri ne kamar ni da sauransu to abin da zai ishi wancan ba shi zai ishi wannan ba abin da zai ake so kawai kowanne in zai yi kar yayi banna yayi daidai wa daidai shi ake nufi qillatul ma'i alal udwi sai kuma wa taqdimul yumna alal yusra idan za a wanke hannaye ko kafafuwa tun da akwai na dama akwai na hagu to a fara wanke kafar hannun dama sannan a wanke na hagu lokacin wankewa zuwa idan sau sannan in za a wanke lokacin wankewa zuwa gwiwa a wanke na dama sannan na hagu sannan za a wanke kafa a wanke ta dama sannan ta hagu shine ma'ana gabatar da dama akan hagu sai ce wa yajibu takhalilu asabi'il yadaini amma wajibi ne fa tsefe yatsun hannu in za a yi alwala dan wani hadisi na annabi alaihi salatu wasallam na cewa man lam yukhallil asabi'ahu khallalaha Allah yawm al-qiyamati bin nar ko duk mutumin da in yana alwala ba tsatsefe yatsun hannun shi to idan aka je lahira za a tsatsefe mai da wuta nayi bayanin menene tsatsefewa ko shine a sanya hannu a murza a wanke tsakanin yatsa da yatsa kar a bar tsakanin haka nan wajen ta habu fi asabi'ir rijlain amma a wajen na tsatsefe yatsun kafa mustahabbi ne wato a na hannu wajibi ne amma a na kafa mustahabbi ne sai ce wajibu takhalilul lihiyati al-khafifa gemu wanda yake sassauka na koyi bayanin ma'anar sassaukan gemu ko shine gemun da ana ganin fatar haba a jikin gemun mai shi komun tsawon gemun kuwa in dai bai lullube fatar haba ba ana kallo to ya zama khafif to tsatsefe shi ya zama dole wato murzawa wannan fatar ruwa ya iske ta amma idan fatar idan gemun ya lullube fatar ba a ganin fatar kwata-kwata to ko da gajere ne ya zama alkasif to wannan ba a tsefe shi kawai za a bi ta kanshi da ruwa a wuce ba dole sai an murza ba sai ce to takhalilu aliyatul khafifati fil wudu'i dun alkasifa tsatsefe gemu sassauka a cikin alwala wanda ba mai duhu ba ma'ana mai duhu banda shi kenan ba sai an tsatsefe shi ba sai ce amma wajibu takhalilu hafil gusli walau kana kasifa amma idan a wankan janaba ne to ko mun duhun gemun sai an tsatsefe shi ma'ana sai an murza shi to wannan shine a karatun mu na yau ban san ba ko lokaci zai ba mu hada da abubuwan da ke warware alwala bari mu gwada mu gani a gurguje a faslun wannan fasli ne nawaqidul wudu'i ahadasun wa asbabun abubuwan da suke warware alwala akwai hadasi mun koyi magana hadasi a can baya ko kaman bawali ba haya da sauransu akwai kuma asbab su ba su suke karya alwala ba akan kansu amma suna jawo dalilin da alwallar za ta karye to za mu yi magana su yanzu sai ce fal ahadasu abubuwan da su akan kansu da sun faru su suke karya alwala kai tsaye ga sunan guda biyar yace albawul akwai yin bawali wal gha'idu akwai gha'idi yin ba haya kenan wal rihu akwai fitar iska shine ake cewa tusa ko wal mazwi akwai fitar mazi wal wadayu akwai wadi mazi shine a wani ruwa mai dan yauki yauki kadan wanda yake fitowa mutum namiji ko mace lokacin da ya fara tunanin sha'awa ta ko ta hanyar kallon mace yana kallonta ko mace tana kallon namiji sha'awa ya kama har ya ji gaban shi ya jika maziyi ne haka ko in suna rungumayya da juna ko da wani abu wannan wanda zai sanya mutum ya ji gaban shi ya jika to wannan maziyi ne yana warware Allah shi kuma wadi yana bin bayan bawali ne wani ruwa ne fari wanda ba shi da yafki shi ne yana bin bayan bawali mafi yawa to duka waɗannan guda biyar su ne a hadasu duk in aka ga ɗaya daga cikinsu ya faru da mutum to ko da yana da alwala yanzu ya dawo bai da ita alwallar shi ta warware sai ce amma al'asbab abubuwan da su kuma sababi suke zama ga warware alwala ma ba su suke warware ba amma ana tunanin ta dalilin su abun da ke warware Allah zai samu sai ce ga su na farko annau mustaqilu barci mai nauyi yana warware alwala dan me ba shi ke warware alwala ba amma ta iya yiwa kana barcin nan kayi rihi iska ya fitan ma wato kayi tusa ba za ka iya ganewa ba to shikenan wannan barcin yana iya jawo ayi tusa tusa na warware alwala to shikenan sai a ce barci ma ya warware alwala shi yasa aka ce asaqi wanne ne barci sakili nan nauya wato daman barci kashi hudu ne akwai barci mai nauyi kuma dogo wannan yana warware alwala babu sabani akwai barci mai nauyi gajere yana warware alwala to wanne ne barci mai nauyi shine barcin da in dai ka yi shi zai zamana wani ya shigo inda kake ko ya fita baka ji ba ko kana da carbi a hannu sai ya kubce ya fadi to wannan ya zama barci mai nauyi kawai so da haka zai warware alwala akwai barci mara nauyi kuma gajere to wannan an so yayi a sake alwala dan shi amma ba zai warware Allah shine dan barcin da zai fusgi mutum amma duk abin da ake yana ji haka sai yana sayar nan to wannan shine shi wannan an so mutum ya sake alwala dan shi amma dai bai warware ta ba akwai kuma barci wanda yake mara nauyi amma dogo shi ma yana warware alwala wannan dai makan maganar barci kenan to barci yana warware alwala a wannan sharuɗin wal ijma'u wato suma suma yana jawo mutum ya warware alwala kamar su ma saboda rishin lafiya su ma saboda buguwa da sauransu na ce buguwa ba ta maye ba dan sukuru ake cewa sai ce da sukuru shi ma sukuru yana karya alwala me sukuru shine maye an sha giya an sha kwaya an sha wani abu mai kawar da hankali wal jununu da bugun aljani ma'ana hauka idan ka hada waɗannan guda hudu da da baici da suma da maye da bugun aljani dukkan su kawai zaka iya cewa shine zawalil aqali in dai hankali ya gushe ta hanyar barci ko ta hanyar suma ko ta hanyar maye ko ta hanyar hauka to dukan su waɗannan alwala tana warware duk mutumin da ya suma ya dawo sai ya saki alwala duk mutumin da ya maye ya dawo sai ya saki alwala duk mutumin da aljanna ya buge shi dan ya hauka kadan ya dawo sai ya saki alwala duk mutumin da ya bar shi sai ya saki alwala abu na gaba shine alqubulatu yin kiss da mace kai mata kiss to shi ma ko ta maka kiss shi ma na warware alwala walamsul mar'ati in qatala lazzata aw wajadaha da shafar mace amma da sharadi mutumin da ya shafi mace sai idan ya shafe ta da niyyar lazza zai yana ya shafe ta daman dan sha'awa to ko ya samu lazzar ko bai samu ba lazza shine jin dadi to ko ya samu ko bai samu ba alwala shi ta kare ko kuma a farko da ya taba ta ba da niyyar sha'awa ya taba ta amma yana taba ta sai sha'awar ta fado masa to shi ma alwala shi ta kare misali mace ce ka zo zaka mata allura kaga allura ai ba maganar sha'awa bace ya kawo amma kana tabbata zaka mata allura sai sha'awar ta zo to shikenan alwala ta warware sai mace ce kuka hada a mota aka ce matsa ta matsa kuka hada ka hada kaga ka taba ta amma wannan tabawar ba niyyar lazza bace ba sha'awa bace ta jawo larura ce ta zama mota to idan kuma kuna hada jikin sai sha'awar ta zo ta kare alwallar amma idan irin wannan larura ce ta hada kuma har kuka rabu wani lazza ko wani tunani bai zo maka ba to alwallaka bata kare ba da fata an gane wa masu zakari batinul kaffi haka shafar al'auran namiji da tafin hannu ko bi batinul asabi'i ko da tafin yatsu dukkan su yana warware alwalla wa man shakka fi hadathin wajaba alaihi alwudu duk mutumin da ya kokonto shin wai ina da alwala ko ba ya yi alwala sai ya kokonto wai na yi bawali ko ban yi ba na yi ba haya ko ban yi ba na yi rihi ko ban yi ba na yi barci ko ban yi ba to duk mutumin da ya kokonto akan abin da ke warware alwala ya tabbata na da alwallar amma sai ya kokonto shin yana da abin alwallan nan nashi ya samu ko bai samu ba to alaihi wajaba alaihi wudu kawai je saki alwala hukuncin bai da alwala ne illa an yakuna muwaswisan falashi alaihi sai dai ko idan mutum daman waswasi sana'a shi ne to wannan dan yayi tunanin nayi ko ban yi ba shikenan ba komai sai istishabul asli ai asali dai ya san da alwala ko yanzu na tunanin ta warware ne ko bata warware ba to damun ma abocin kokonto ne to wannan shi ba komai ba sai ya sake ba wajibu alaihi gaslu zakari kullihi min almazi mutumin da mazi ya fitar mai mun yi maganar mazi shine ruwan da yake fitarwa mutum lokacin da sha'awa ta kama shi to wannan mutumin da mazi ya fitar masa in zai yi tsarki sai ya wanke zakarin shi duka wala ya gasilul unsa ne amma ba zai wanke marinan shi ba wal mazayi to menene mazi huwal ma'ul kharij inda shahawati sugura shine ruwan da yake fitowa mutum lokacin da karamar sha'awa ta kama shi mecece karamar sha'awa shine shafa-shafa da mace ko tunaninta ko na abu babbar sha'awa kuma shine jima'i shi yasan ya ce karamar sha'awa to lokacin da karamar sha'awa ta kama mutum wannan ruwan ya fitan masa to shine maziyi yannan karamar sha'awan kuwa shine ta hanyar tafakkur tunanin mace ko mace ta yi tunanin namiji har haka ya faru a nazarin ko kuma kallon mace daga namiji ko kallon namiji ga mace a gairihi ko wani wannan dukkan su idan dai mazi ya fita ana wanke zakari ga baki daya alhamdulillahi za mu takaita karatun mu anan wanda yake shine halka na biyar insha Allah za mu haɗu a halka na shidda wa kulli qawli hadha astaghfirullahi wa lakum assalamu alaikum wa rahmatullahi